Toren giwa ya amince. Toren zuciyar ka da irin da za ta fito daga bakinmu game da sako da kai mana gurin sarkin tsira. Sarki, giwa ta baka huciya. ta danna zuciyarka da irin ansa da zaka je daga gurin sarkin ta mun tsira ya ci mutuncin ya ci mutuncin masarautar nan ya keta mana hajji musamman ya sa aka kulle mu sai yanzu aka sako mu akan mu ba mu isa mu je masa da bayanin kai za ka auri yasa zuhura ba sai dai kai ka je da kan umarnin da wannan sarki ya yi kenan ya nuna mana ko ba komai ba ta kai farko ko get the loan.

wa ki tura dama beda dace ma ki tura ba tun da wuri ne mai a giwa ya kare maka lafiya de kwarjinin ka de kwarjinin giwa da derejen giwa da derejen ka in ka hada mun je gaba daya ko ka je da kanka sai sun fi gani biban ka mutun shi wannan shawari ne na sha to shi kenan na sha shawari hmm, sai ka shirya ko ne sai mu je mu tafi gaba daya mu yi rakiya don a ga morte ba mu

maita na ya musa na jefira ta ka asali mai dawamamman mulki ta ka asali mulkin ka ba faduwa mulkin ka gari ba ta ka asali mulkin ka ba faduwa eh, sarki guda ke wane ne zuwa ne ne ne wannan sarki ne dan turakiwa mai cikakken iko ranka ne mu duk inda sarauta take wannan girmama ta Eh, sarauta ko ta awaki ce muna girma mata ƙasa ce kam tashi baya faduwa mulkin sa dawamamman mulki to kun zo wajen waziri na garin tudun mafira to saboda haka abu ta al'ada zauna eh, mai dawamamman mulki mulkin lahira to kafin na fara cewa da ku komai na bawa shi sarkin wannan birni naku na turan giwa waje ya zauna saboda girmamawa irin ta sarauta to ina da tambaya menene birnin toronto wannan sarkin toron giwa kenan sarki dan toron giwa mai dawwamamman mulki mulkin zaba ya faruwa eh? Makai ta takanas makai tattaki zuwa gare ka addinin giwa muke bautawa giwa kuke bautawa kiwa muke bauta to mu nan abin nan da manzira muna bautawa ubangijin da ya halarci giwar ya halarci sama ya halarci ƙasa ya yo ku ya yo mu shi muke bauta shi ne Allahu rabbil alamina lillahi wahid qahar eh giwa ita ce a bauta a gare mu domin ita take ba mu ruwa ta ba mu abinci ta ba mu kayan aiki menene bukatar ku aure ne yake tafa da shi nawa mun ga yar ku ne kuma za mu aura ko kuna so ko ba kwa so to ba zai yiwu ba saboda ba addinin mu ɗaya da ku ba amma zan ba ku shawara sarki ka ji tsoron Allah ka daina bauta wa giwa giwa dabba ce wadda Allah ya yi a daji dan ta ci itace kai ka gyara bakin ka ka sarki dan turan giwa ba a masa tsawa ni wazirin sarki dan toraki wani kuma mafaki to ita dai ita kuke bautawa na tsaya da magana iyanan amma me zai hana ku dawo addinin mu sai mu samu fahimtar juna ka dinka magana ƙasa ƙasa ye murya ba za ta ɗagu anan ba a dinka ƙasa ƙasa da murya a dinka ƙasa ƙasa da murya ba za ta ɗagu anan ba neman aure ya zo yaro da gatar da dogarawa na da bakai wannan magana ba agra san agra mingi bi agra zolo kai ka zagen alfarma fa sarki ce ba nan fa ikra misal kana agra zolo ikra ba ikra tara tara taba yi masa magana dan yana zagi na kunyar ka nake ji saboda kai sarki ne to ka je ka shawara ina ina wai ya dawo musulunci ina ne musulunci wani gari ne kuna mana gari ne. addinin mu ne addinin islama aqidar ku dai aqidar ku dai addinin Allah aqidar ku dai aqidar ka dawo addinin Allah subhanahu wataala ya giwa Allah ya shirya mana sarki dan toran giwa mai dawo mamman mulki mulkin ka ɗaure yake kiwa mu yi bautar kiwa ta bamu ruwa ta bamu abinci ta bamu kayan inda wani Allah ya dama da ku addinin in masu shiriwa ne ku Allah ya shirya ku ka ba hankali mafici ne mafici ne zai iya fukanka Allah ya shirya ku sallallahu alaihi mamallakin sama da ƙasa shi muke bautawa